وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير kamar yadda muka yi wahayi ga annabawa a gabaninka ya kai wannan manzo haka kai ma muka yi maka wahayin alkur'ani balarabi don ka gargaɗi mutanen makka da waɗanda suke gefenta daga garuruwan larabawa sannan mutane gaba ɗaya kuma ka tsoratar da mutane game da ranar alkiyama ranar da Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe a fili guda ɗaya domin yi musu hisabi da sakayya babu shakka cikin afkuwar hakan kuma mutane sun kasu gida biyu a wannan ranar wasu a cikin aljanna su ne muminai wasu kuma a cikin wuta su ne kafirai